Umar M. Sharif ya yi wani yunkuri wadda hakan na iya canza masana'antar wake-wake na arewacin Najeriya baki daya. Umar M. Sharif ɗin dai na ɗaya ne daga cikin shahararrun mawaƙan Hausa wadda suka fi samun karbuwa a duniya baki daya. Sharif ba mawaƙi ne kaɗai ba, makaɗi ne kuma jarumi ne a fagen wasan fina-finan Hausa na arewacin Najeriya wadda aka fi sani da Kannywood. an haife shi ne a shekara ta 1997 1987 ya kuma yi karatun makarantar firamare da sakandare ne a rigasa da ke jihar kaduna a najeriya a halin yanzu bisa ga ganewar mu, m sharif ɗin na da waƙoƙi ne kimanin 500 wadda ya riga ya sake su kaɗan daga cikinsu su ne duniya ce nadia madubi jinin jikina mai atamfa bakan damiya babbar yarinya da dai sauransu umar m sharif din na da waƙoƙi da yawa wadda ma ya riga ya sake su kwanan nan A fagen fina-finai kuma jarumin ya fito ne a fina-finai kamar irin su nas jinin jikina ba zan bar ki ba ka so a soka da dai sauransu ko da shike jarumin na da sabbin fina-finai wadda yanzu haka suna nan a sinima sauransu kuma za su fito nan ba da dadewa ba umar m sharif ya fitar da sabuwar waka mai taken sabada tare da haɗin kan shahararren mawaƙin kudancin najeriya corrode bello wadda mutane da yawa na yi wa wannan haɗakar kallon cewa hanya ne da zai kawo babban ci gaba ga masana'antar wake-waken arewacin Najeriya baki ɗaya. Wasu kuwa na cewa abin ya buɗe ƙofa ne na kawo cuɗanya tsakanin mawaƙan kudancin Najeriya da ma na arewacin Najeriya. Wasu kuwa suna gani lalle-lalle masana'antar wake-waken arewacin Najeriya ya samu ci gaba mai tasiri.